sai ka iske karuwa a siyasar zamani ta samu kuɗin da bawan Allah na kirki bai samu ba auya yana faro Allah ya ɗauke ta kai ta hajji kuma fasika ce fasiki ne tantiri amma kana neman miliyan hamsin na gina masallaci ya gagara ita kuma tana da 500 million ah half a billion baya faruwa yana faruwa masu fasadin luwati astaghfirullah kaga suna da mutunci to kai in kana da hankali kai ka san tafiya ta tafiya duniya abin da ya rage dan dago-dago ne kawai ɗaya ce wallahi kun ga rana ta kusa faɗuwa ya ce to ba abin da ya rage muku a duniya illa abin da ya rage mai ita wannan ranar a to ai kana da hankali kuwa اقتربت الساعة وانشق القمر سورة همسين ده هدو آية تفرقو كينا قيامة تاته تند وطا يا داري جدا يكون سمي يفارو كو كرنت تفسير المالمي ابن كثير القرطبي الشوكاني يعني المسعود cewa kafiran maka suka ce da manzo Allah in kai annabin Allah ne da gaske a'udhu billah ga wata ga yama Allah naka watan ya fado ya dare gida biyu mu imani da kai in ne za ku ce me zai hana mu yadda Ka kai annabi ya roki Allah suka ce wallahi muna zaune sai ga watan ya Allah ne ya faɗa ya ce wan shaqqal qamar wata ya dare kai ka taba ganin dutsen na a maka jabalu abi kabaisin ɗalayaka sukan ɓoye saboda gudun fitinan mutane suka ce ai yayi me ya kamata su yi su kuma me ya kamata amma wal na homer valimon kafirai su ne azzalimai suka ce to abinda za a yi yan uwanmu sun je kasuwanci a Yaman ko Sham ka bari in suka zo in sun ga haka ya faru to za mu yi imani wannan ya saba ma sharaɗinku na farko malam yan uwansa na suka ce ya ahala makka hal ra'aytum ma ra'ayna min al'ajab kun ga abin da muka gani kuwa ai muna wajen kasuwanci sai muka ga duhu wata dare me ya kamata sai suka ce me sihirun mustamir kai sihirin muhammadu ya ci dogon zango har can ma ya kai ina alkawarinku ya jama'a ito kafiri kafiri ne yo kare bai haushi ba so kake yi guda to kun gane hausa <laughs> me kake tsammanin kare yi ya yi haushi in yi guda labari ya canza oya oh abinda nake nufi kafiri kafiri kenan